وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا نتحدث وقلنا في الأسبوع الماضي للموت ست مراحل وقد ذكرنا المرحلة الأولى من هذه المراحل الست بيوم الموت ثم ذكرنا المرحلة الثانية وتسمى المرحلة, المرحلة التراقي وقلنا إن شاء الله اليوم سنتحدث عن مرحلة الرابعة وهي الحلقوم هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الرابعه وهي الحلقوم وهي أصعب مراحل الموت لأن الحجاب يرفع عن بصر الإنسان فيرى الملائكة فكشفنا عنك جفاءك فبصرك اليوم حديد وقد سميت هذه المرحلة بالحلقوم لقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وهذه أصعب مراحل فتنة الممات حيث يدخل الشيطان ليزعزع عقيدة الإنسان ولذلك قال الله عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى على شيء مات عليه ثم تأتي المرحلة الخامسة دخول ملك الموت عليه السلام وفيها يعلم الإنسان مصيره رحمة أم عذاب والنازعات غرقا والناشطات نشطا وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نزع روح الآصي لأنه شديد المؤلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أما المرحلة السادسة فهي خروج الروح نهائيا فإن كان آصيا قيل له يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى نار ونقمة ورب غضبان فيقول رب ارجعون لأني أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون أما المؤمن فيقال له أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح إلى روح وريحان ورب غير جذبان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام يا من هو على كل شيء قدير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين لكم godiya ta أبجدي ga Ubangiji tsira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu a kan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. uwana masu girma a satin da ya gabata mun fara bayani akan marhaloli guda shida da muka ce waɗanda matakai ne na ranar da mutum zai mutu marhala ta farko mun kira da suna malam ya kira ta da suna yaumin mau ranar da mutum zai mutu marhala ta biyu shine yadda za a rinka shirarren mutum a hankali a hankali marhala ta uku lokacin da rai zai kai tarafi shine wannan ya kawo ƙirji ya kawo kushin haƙarƙari lokacin da ya zo gab da fita to a yau za mu tashi a marhala ta hudu wasiyar tulqum shine rai ya zo makogwaro wannan shine abu marahilin mauti mafi wahalar matakin mutuwa domin a lokacin za a yayi wa mutum hijabi ya ga mala'iku kuru-kuru waɗanda suka zo ɗaukar ransa a lokacin za a yayi wa mutum hijabi ya ga mala'ikun nan da suka zo ɗaukar ransa shi sa Allah madaukakin sarki a cikin suratul qaf ya ba da misalin wannan lokacin yace fa kashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid Allah ya ce fa kashafna an ka aka a wannan lokacin za mu yaye ma yanar idanka za mu yaye ma duk wani abu da yake hana ka ganin hakika yau yawma hadid ganinka a wannan lokacin zai zama tangararan kana ganin komai ba abin da zai ɓuya a gare ka ɗan adam kafin wannan lokacin idan mala'ika ya sauka ba zai gan shi ba idan shaidan ne ba zai gan shi ba saboda an sa mushi wannan hijabin amma a wannan lokacin Allah yake yayi wa dan adam hijabi ganin sai zaman tangaran zai iya ganin komai domin a wannan lokacin da aka yaye mar in ka kawo wannan ana kiranta ita ce mafi wahalar lokaci to da lokacin ribat din ma zai da amfani An ka ce duk abin da ka faɗa a duniya na tuba Allah na ga Allah ka ga haza ne aka aka yaye ma fir'auna shi ma da ya gani bayan ya ga mutuwa ƙuru-ƙuru an yayi mace sannan kuma ya yi kalmar shahada amma alamar kwakin sarki ya ce al'ana wa qad asaita kunta min al fir'auna sai yanzu kada ka zo wannan matakin bayan da maɓarnaci ne kai to kai ma da ka kai wannan matakin ba wani da na sani da wani ka juyo da wani zaƙin baki domin rautayawa da karewa zuciya da komawa ga Allah ba abin da za ta amfanar da kai domin an rufe ƙofar tubarka a wannan lokaci kuma ga shi ta ga ƙiri kafin ka mutu wannan marhalar hulqum ita ce Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul waqi'a ya ba mu labari ce falaula iza balagatul hulqum ina ma kai ɗan adam yanzu da kake iya yi kake ɗagawa kake cutan mutane kake zalunci kake ceta kake abin da ka ga dama falaula idza ga al-qulub ina ma lokacin da ranka ya kawo makogwaro ka iya yi ina ma a wannan lokacin kana da ƙarfin halin da za ka iya saɓon Allah ina ma a wannan lokacin kana da ƙarfin halin da za ka iya cutan mutane ka sace kuɗinsu ina ma a wannan lokacin a kasuwarka za ka iya yin algushi falaula idza balagatul hulqu in kai alƙali ne ina ma a lokacin za ka buga sandar alƙalanci ka iya cutar da wanda ka ga dama in kai kastam ne ina ma a lokacin za ka iya kwacewa mutane kaya da zalunci in kai lauya ne ina ma a wannan lokacin za ka iya lautasan san ƙiri mutum ya yi ƙwarna ka ba shi kariya a gaban kotu in ɗan kasuwa ne ina ma za ka iya wannan cuta da ɓoye aibi da ƙarya da rantsuwar ƙarya domin kayan ka shiga domin ka ci riba shi ne falaula idza balagatul hulqu in ɗan sanda ne sa kai ina ma kana da ƙarfin sa anfa da cutar mutane da karɓar kuɗi a kan titi da gallaza mutane in soja ne kai in dss ne kai in ɗan majalisa ne in gwamna ne in shugab in kowa ne ma kai ina ma lokacin kana da executive order da kake kaho da ita kana ganin duk wanda ka karya ya karya ina ma kana da ita shi sa Allah ce falaula idza balagatil hulqum idan farai ya kai wannan wajen ko kuma ya ƙare ba wata dama ba wani ƙarfi ba wani dabara ba kuma wanda ya isa ya tsaya ma a duniya duk abin da kake takama da shi na ciwatuwa da kumbiya kumbiya ya kare fa a lokacin wa antum na idhin tanzurun Allah ce a wannan lokacin kuna kallo yana kallon ku kuna kallon shi shi ya san abin da yake gani dangi da iyali da mata da yaya suna kallon shi ya daga kai ya kalle su kuma bai iya yin magana kallo kallo kawai kuke ku kana tsayin kamar zai tashi shi kuma ya san al'amura sun ƙare yana kallon gidajen da ya gina da ƙaton falon da yake ciki da motoci da matansa yana kallon su suna ta kai kawo lokacin ya fara tunanin waɗannan fa tsora lokaci ƙanƙane su zama matan wasu yadda nake jin daɗi da su yanzu wani ne zai ji daɗi da su in na yi wasa ma a gadon da nake kwanciya da su ko a ɗakin da nake kwanciya da su wannan kayan falon nan fa babba da wutan nan da solan nan da ruwan sanyin nan da duk abin da na nana a gidana yanzu kuma an ƙare fa wani waje za a kai ni kafa shida ne tsawonsa kuma kafa ɗaya ne a ciki ake aunawa a ce ko auna kafa ɗaya ko kafa ɗaya da rabi imam mitir haka wanda dukkan shi bai fi tsawonka ba kuma a ciki ma a yi wani ƴan ƙarama ko baka isa a sa ka a reran ba ko a kwance a saboda kafi ƙarfin ramin sai dai a tattaice kuma sai an danna ƙirjinka sannan za ka shiga sannan a ɗura ma tukwane a bi da jiƙaƙƙiyar ƙasa a toshe ko ina, sannan abu kowa ya taso ka yanzu za ka bar wannan daular da take ta'ama da shi kana kallo ƙiƙi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu a wannan lokacin mun kusa da shi daga gare ku walakin la tubsirun sai dai ba ku gani amma mala'iku sun halarta shaiɗan ya halarta shi yake fara zuwa domin ya halakar da kai kafin shi mala'ikun nan su sauka wannan ita ce mafi wahalar mataki a mutuwa shi sa ubangiji maɗaukacin sarki ya ambace ta a wannan lokacin shaiɗan yake zuwa domin ya ƙara tabbatar da kai a abin da ya tabbatar da kai tun da ka balaga har zuwa yanzu duk shiriri ta ya zayyana ma ya ƙawata ma ka aikata da shirme da duk abin da ya sa ka yi to yanzu kuma zai zo ya tabbatar da natijar ta cika ka zama ɗan uwansa abokin zamansa a wuta to final destination destination ɗinka ya zo ya gani ƙarshen makomarsa ya zo da ya gani domin ya yi murna ya samu abokin da aka ce la'amla na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shi ta ubangiji madaukakin sarki ya roƙe mu kullum mu rinka cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya ubangiji ina neman tsari gare ka dangane da yafitan shaytan dangane da wasuwasin shaytan wa a'udhu bika an yahdurun ina neman tsari karya ya halarto ni a wannan lokacin wasu da yawa shaidan yana halarto da su kuma ya tafi da su Kuma a lokacin zai zo ya sa ma hawk ba wani komai za ka tashi duk abin da kake gani ko za ka tashi za ka ci gaba da fandam fandam ɗinka za a ɗora a inda aka sa haka ji komai ai cuta ba mutuwa ba ce ba to amma ya za ka yi shi ɗan ya yi tasiri a kanka ko kai ya yi tasiri a kanka a wannan lokacin ba wai a lokacin zaka kirkiran makanka ya shi shedan zai tasiri a yanzu ne zaka kirkiran makanka abin da zai sa shedan ba zai tasiri a kanka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashi ala shay'in mata alaihi duk wanda ya rayu akan wani abu to akan shi zai mutu kenan an baka satar amsa an ba mu satar amsa yanzu a me kake rayuwa to iwa kanka full stop akan shi zaka mutu haka manzan Allah ya ce ciwa-ciwa ne kai ranar mutuwar ka ma ciwaciwa kake azalimi ne kai ranar mutuwar ka azalimi matsafi ne kai shi yasa duk wanda ka yana harkar banza in ya zo mutuwa sai ta bayyana duk abin da kake na sirri sai ka faɗa mu muka zalunci kaza da mu aka ɗauka mu muka tsafi kaza mu muka kaza da yawa za ka ga mata in sun zo mutuwa masu bin bokaye sai an ɗaure su ma an kulle ɗakin mun suna faɗa mu muka ba wani kurciya ni na sa kaza ni ne kaza duk abin da kai sai ka faɗa sai ma duk cutar da kai sai ka faɗa wani ana cikin wannan masifar shi waƙoƙi ne suke zuwa a wajen shi saboda abin da ya haddace a kan ga waƙoƙin indiya ko waƙoƙin ɗan ƙwairo da shata ko waƙoƙin yan fim ya haddace duk inda yake a wayar sawaƙa a motar sawaƙa a gidan sawaƙa da haka ba abin da zai yi maimakon ya ce la ilaha illallah to sai dai ta waka man ashi ala in mata alai Kusa wanda ya kuma abin kirki wasu da yawa zaka gani suna cikin wannan halin magagin mutuwar amma in ba ka iya cewa komai an ɗauke maganar amma kawai ka zo ka zauna kusa da shi ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha la yastahi an yi buri ba matsala kawai zai ɗauki tilawa domin akan ƙur'ani ya rayu in ka fara jawo ma hadisi kana kawo ƙashe ya ce bukhari da musulun ne suka fita. domin akan hadisi ya rayu abin da ka rayu a to a shi za ka mutu kana ambatan shi kana madaginsa kana mararinsa a kan shi za ka mutu shi yasa kenan gyara rayuwarka ta ranar ka. shi ne zai za kake ganin natijarta isa wani malamin mu kullum muka ce Ya ce kullum abin da muke ta Allah ta mu cika da imani Ya ce ba fa da baki bane ba ka saya wa kanka cika da imani to Allah mana kyakkyawan ƙarshe ka sayi kyakkyawan ƙarshen da kanka Allah ta mu bar duniya da kalmar shahada ka tabbatar da kalmar shahadar yanzu wannan ita ce babban ahammu mafi muhimmancin tambaya da ya kamata ka yi wa kanka in ka tabbatar da wannan to ka tabbatar da yaƙini a kan shi za ka mutu to bayan wannan sun mace a fi marhalatul khamisa wannan marhala ta biyar dukulu malakil mauti wanda mai gayya mai aiki mala'ikan mutuwa alaihi salam zai sauka to anan dan adam zai san makomansa rahmatun am azab azaba ne ko rahama a nan ne za a cire rai wannan zi'ati garka wannan shiqati nashqa a nan ne wannan marhalar marhala ce da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ita ce mafi tsananin marhala da za a cizgiran mai laifi mai zunufi kafiri munafiki a sharari insha Allah ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ya ka gani lokacin da mala'ika za su ɗauran su suna dukan bayanka suna dukan su da gadon su da fuskokinsu a lokacin mala'iku sun sauka da tsabbu da sarƙuna suna dukan mutum suna ƙwafa kafin mala'ikan mutuwa ya sauko shi kuma ya taho shi kuma suna nan wannan shi ne babban bala'in da za ka samu a wannan lokacin mala'iku tun daga lokacin sun ma bashara dai da rahama suna cewa karka damu ba abin da yanzu ka huta duk wahalar duniya ta kare ma yanzu rahamar ubangiji ana nuna ma gidanka na kabari an shimfiɗe shi daga shimfiɗa gidan aljanna an yi wayarin ɗin duk wani daɗi ko kuma suna nuna ma gidan wuta da azabar da aka tanadan maka cewa wannan cutar da kake ji wannan ɗaurin da aka yi ma wannan bala'in na tatsarran da ake ai ba a yi komai ba ga wata bala'i can tana jiranta ɗan adam yana kururuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane halitta ya san abin da kake ciki banda mutum da aljiya kowa ya san me kake ciki wato kowa ya san inda za ka dabbobin da ka ɗaure a gidanku sun san makomarka kusan cewa alhajin gidanmu na inda ya tafi aka dukkan wani tseraye da tururuwa da tarnasa duk wanda yake gidanka ya san cewa makomarka ta kare domin mala'iku lokacin da suke dukanka su kaɗai suke jin ihun amma mutum da aljanna kaɗai zai ji to sai marhala ta shida ta zo kurujin ruhi nihaiya ranar da za a fitar da rai wannan ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa yake ce mana lallai wannan ya ayyatu harruhul khabitha idan mutum mai sako ne abinda za mala'iku za su ce ya ce wannan mummunan rai ukhruji ila narin wa ni'matin wa rabbin ghadban fito zuwa wajen wata wuta da azaba da ubangijinki cike da fushi yake fito zuwa gare shi sai ɗan adam ya rinka cewa rabbul ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak sai ka rinka ya Allah ɗaga mun kasa ƙara mun lokaci a mayar da ni duniya lallai in na koma zan yi aiki na ƙwarai zan canza sai abin da ban yi a baya ba yanzu zan zo in yi shi ayyuqal sai a ce kalla a ce a'a innaha kalimatun huwa qailuha wannan wata kalma ce da karga ka faɗe ta tinda ai wannan cewa a kyale ni ka daɗe kana faɗarta ka daɗe kana cewa da an canza ai zan yi saufa saufa zan tuba daga lokaci kaza na daina kaza sha Allah wannan da ya ci wato ita ce ta ƙarshe wannan zurfin shine na ƙarshe wannan laifin shine na ƙarshe insha Allah zuwa kaza zan yi kaza ka daɗe kana haka inna kalimatun huwa qailuha inda haka kai ta faɗa zan daina zan daina zan daina zan daina saura ta ɗan umbani haka kai ta cewa ina ha kalimatun huwa qailuha me yasa tun farkon baka daina ba me yasa tun farkon baka bari ba Hasa da ka zo wannan lokacin haga matsalar ta kenan damun wannan kalmar ka saba faɗarta wannan shi ne na ƙarshe na daina sha Allah ma tai kaza akai kaza nan to ina ma ka daina tun baya amma yanzu wannan abin da za ka yi wa min bar barzakhun ila yau mai yub'athun wannan fa mumini ma ba kai wanda kake sa'o ba ba kafiri ba ba munafiki ba mumini kai annabawan Allah masu da suka ɗanɗan wannan mutuwa manzala sallallahu alaihi wa ka duba hadisin na na Aisha radiyallahu anha lokacin da zai mutu ce aka saukowa manzon Allah wani irin zazzaɓi jikinsa ya irin wani zafi mana aisha ta ce sai da ta ɗauko tasa ta ruwa sanyi take sa hankici tana zuba manzon Allah a kansa manzon Allah abinda kawai ke cewa la ilaha illallah yace inna lil mauti sakaratin haka yake cewa la ilaha illallah lalle mutuwa akwai zafi akwai magagi akwai raɗaɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na Aisha to manzo Allah fa kenan yana cewa inna lil mauti sakarati shi sa Allah ce wa ja'at sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahir wa ja'at sakaratul maut to a wannan lokacin haƙiƙa magagin mutuwa ya zo da gaske zafin mutuwa ya zo da gaske Allah ce zalika ma kunta minhu tahir shine fa kake ta gujewa ka dan ji rashin lafiya a tafi asibiti a je a mun kai in tafi Cairo in tafi Ingila in tafi asibitin nashi eh, eh, teaching hospital in je kaza in je kaza in je kaza shine kake tayi kake ta nema zalika ma kunta minhu tahid da abin da kake gujewa ya zo yanzu ba wani likita da zai iya yi ma wani abu ba wata kwayar magani da za ta iya fitar da kai babu wani mai ruƙuya da zai karanta alkur'ani ta iya tsira duk abin da kake ciki domin yanzu sakaratul maut wannan magajin mutuwan ya zo da gaske shi ko mumini lokacin da yake jin wannan magajin yana jin zafin amma mala'iku suna cewa ukhruji ayyatuha ruhu tayyiba ce ya ce wannan kyakkyawar rai mai kamshi fito ila rauhin wa raihani ki zuwa zuwa wajen wani hutu wani arzikin da baya yankewa wani daɗin da ba shi da ƙarshe wa rabbin ghairi ghadban kuma ki zo ki iske ubangijin wanda bai fushi da ke za ki tadda ubangijin da bai taɓa fushi da ke ba saboda abin da ka aikata shi sa Allah ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ya radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi kuli jannati shi wannan ana lallaban muni mutumin kirki don ƙarai wanda ya gaskiya ya adalci wanda ya kamanta ya bi Qur'ani ya bi sunnan manzo alaihi wa sallam ya haƙƙarƙa tauhidinsa da abubuwa ya samu na ba daɗi yana jin zafin tafiyar amma ana ɗan sassauta ma zafin nan da albishir da maganganu masu daɗi ana ce ya ce wannan rai ki nutsu ki kwantar da hankalinki ba fa damuwa harshen masifa da azabar kenan kin gama arji'i ila rabbiki ko ma zuwa wajen ubangijinki radiyatan mardiya ina mai yarda a bar yarda fadkhuli fi ibadi Allah yana cewa shiga cikin bayina wadkhuli jannati shiga aljannata kaga a cikin wannan matakan guda biyu mutum zai samar wa kansa ina ne cikin ina zai shiga domin dabara ta rage ta mai shiga rijiya a wannan lokacin ba wanda zai tsaya ma kuma a wannan lokacin babu wani magana fa malami majiyi ɗalibi ne kawai aikinta da zuciyarka Allah yake kallo ba wani abin da zai rudi ubangiji maɗaukacin sarki da mala'iku zahirinka suka sani da batininka dukkanmu a duniyan nan gabaki ɗaya mu abinda muka sani zahirinka to ranar wanda suka san batininka me kike aikata a ɓoye me ka kudirce a zuciyarka da shi fa za a ma hisabi naka babu magana kungiya kungiya babu magana an manta da wani laifinka babu magana an yi kaza in ka gani to ka share ka tuba to shine gabaki ɗaya an share waɗannan laifuffuka ko ganin su ma ba za ka yi ba ashe su ne na ƙarshe da dama ta ƙarshe matuƙar muna wannan numfashin musamman a cikin wannan musibar duniyar da muke da muke fama da ita da ishe mu masifa ba yanzu ku duba ku ga yadda ake mutuwa ta farar ɗaya yanzu za ka zauna da mutum a ce ya cika yanzu yanzu nan ku duba 'yan majalisun jihar kano alhaji kansu ya gafarta musu ka duba ka ga yadda suka mutu farar ɗaya sun fito daga safe ba su da safe da suka fito suka yi wanka ba su san ba su shiri san magariban nan a makabarta za ta yi musu ba ba sani ba suna cikin mulki suna cikin jin daɗi me ake yi a kai Allah kaɗai ya sani suna me suka mutu Allah ne kaɗai ya sani da su abin da suke yi kuma akan shi za a musu hisabi yau in kai kana cikin wannan listin na yau wallahi baka isa ka fita ba kullum ana sako da lis waɗanda za su mutu in ka kace sunan ka ya fito wallahi baka isa ka fita ba ko ba ruwan Allah a kasuwa kake ba ruwan Allah a wajen aiki kake ba ruwan Allah kana kan babur ko kana kan mota ba ruwan Allah da sai ka gyara ko uzuri a lokacin za ka tafi kowaye kai ko majalisa ko gwamna shugaban kasa ko minista darakta ss dss kowaye kai a kan kujerar wani babu kaga yana majalisa ba shekarun ba yana ihu yana ofuwa ne ihun da ya na farko kafin ya dawo an zarara a cikin fadar majalisa ya mutu wani baka ga gwamnan ba na kogi a ya ci kafin a rantsar da shi ya mutu amma duk wannan mutuwar ba ta ishe mu misali ba yanzu wannan yan majalisar da suka mutu da mu muna mutumin yan majalisa abokansa na state na Kano yanzu ya kamata majalisar dokokin ya kamata a ce daga yau ta canza an koma gaskiya da imani ba shuwa-shuwa amma ina ba za ta zame musu izina ba kana kallon kwalik ɗinka tare aka zaɓe ku ansari? tare kuke zama a majalisa ƙuru tare kuke duk abubuwa rabe-raben kuɗi da komai yau ba cuta da bismillah ya wuce amma kai bai ishe ka wa'azi ba wallahi duk wanda mutuwa bata ishe shi wa'azi ba ko kai mai wa'azi bai ganewa Sana ita ce rayuwar da muke ciki duk wanda ya fito a cikin lis ba zai fita ba dukkan mu jiran list muke kuma haka ake ta aiko shi kullum ta Allah sai an aiko lis ɗin tafiya da wanda za su zo da za a haifa da wanda za su koma haka ake ta sako lis. wataƙila tuni an yi firintin ɗin listinka ɗinta da kwanan wata an ajiye ranar ake jira kai kana nan kana ta shirmanka kana ta hankoran tara kuɗi da gidaje Tana ta hankoran duniya da abin da za ka ci kuma abin da ka cin ma ya taho ƙarewa kai ba ka sani ba haka babban abin da ganewa kan mu izina da wannan rayuwar shine mu koma ga ubangiji maɗaukacin sarki tuntunu ga sunan kowa ya ji abin da ya faru a sakwata jiya mana faɗa a wannan mumbarin cewa amerika in ka tashi kawo hari ba wani a najeriya wanda zai hana ka kawo hari asali ma sai dai wannan shugabannin su taimaka mata kuma yanzu sun fito sun ce su suka taimaka aka kai harin kuma yanda ministan ministan foreign affairs yake faɗa ina ma kun taimaka a sandisa aka kai ina ma ai kun kai ta'adda yanzu ya ji gwamnan Sokoto yana cewa a waje ba ma'akal ba hamsin yan ta'adda aka kai ba ja ba aka kai kusa da asibiti kuma ku saboda ba mu da shugabanni ko ke ikirarin wai ku kuka taimaka yanzu waɗannan sun cancanta su zama shugabanni shugaban da ba zai iya kare ka ba sai ya gayyato wasu ƙasa har ya riƙa kirarin shi ya taimaka aka kai hari to kai ne amfanin ka a shugabancin sai amfanin sojojin Najeriya da shugaban ƙasa ne amfanin su a sai kun gayyato wasu kun nuna musu inda za su kai hari ai kun san inda su da turji suke ina ma nan aka kai cikin jeji sai a zo cikin gari kuma ina ma aka dan ne aka fara da sakwata ga Maiduguri wanda a shekaran jiya bom ya tashi a can ISIS suke a can Boko Haram suke a can ISWAP da can suke a can kuka shuka su kuma ba da zaman ina take kai makamai ku kai harin wajen ina mana hankali aka yi yasa sai aka fara da daular musulunci aka fara da sakwato na mai daular islamiyya don kusan cewa wannan state ɗin goma sha biyu da aka lissafa sakkwato cabbi, zamfara katsina kano jigawa yobe maiduguri waɗannan su ne target yanzu kawai ka gyara kansa any time bomb zai iya sauka a ce an 'yan ta'adda ba ma tsoron mutuwa don Allah ku harbo bomb ɗin mutu ba wani abu wala ka ji wani tashin hankali ba wani musulmi da yake jin sauran mutuwa ai kullu nafsin za'iqatul maut man lam yamutu bis-sayfi mata bi dinihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahida shi wanda bai mutu da takobi ba ko da bilbiga za ka mutu da wani abu mutuwa dai ɗaya ce kawai sababin ne daban-daban musulmi ba a barazana da mutuwa ba zai mana barazana da mutuwa musulunci nan da muka riƙe to duk abin da Amerika da Isra'ila da Faransa za su yi su yi an kun samu shugabanni tala'o'uwa waɗanda suke da kashi a gindi in kun ce musu cas kulle ba za su iya ce muku cas ba dan kun samu shugabanni waɗanda yaran ku CIA ne da yawa a cikin 'yan masuniya ne yawa daga cikin ku dama ai shugabannin namu mun san 'yan CIA ne mun san ƴan masuniya ne Kuma a hudubobin da ya wuce na ce za ku iya yin komai saboda open place ne Najeriya yau zai kare ka yana da wannan don kuɗin asirai yana so a rufa mushi asiri wanda suna da jiragensu a fakin yi fakin suna jiran da ƙasar ta taɓe su hausa sauka a gidajensu a ingila a turai a switzerland a dubai a morocco a ina ne duk suna da gidaje sai zai kare ta a cikinsu sai a rabi su bar ƙasar mu kuma we are ready to die muna shirye muke mu mutu a inda za mu kuma sai mun ci gaba da addinin nan sai da kai saura ka ci gaba da zama a duniya kai gadin duniya in ji wanda zai ce ba zai musu ba haka ba ma tsoron Trump ba ma tsoron ba ma ba man Trump ba wanda yake jin tsoron su wanda bai yarda da Allah ba Allah kaɗai muke jin tsoro shi yasa kullum muke ɗagawa wal ghairil khaliq lan narka in dai ba Allah ba ba wanda ya isa mu ruku'u ba wanda ya isa mu risina masa sai Allah wallahi babu wani abu a mutuwa Wata kana da matsala a mutuwa to baka yarda da Allah ba kuma baka yarda da abin da kake yi ba amma wani lokaci mutuwa hutu ce da irin wannan fama talan waɗannan waɗannan ja'iran shugabannin gara ma ka koma ga Allah ka samu rahamar Allah wanda ba za ta kare ma mutuncinka ba ba za ta kare ma addininka ba ba za ta kare ma lafiyarka ba ba za ta kare ma komai naka ta tasu suke har ma ka koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lokacin da mumini zai ka bainul ard khairun min zahiriha sai ya ce wallahi kabari ya fi alkhairi da waje wannan shine lokacin kabari ya fi mana alkhairi da wajen nan Gara mu koma ga Allah mu samu rahamar Ubangiji maɗaukacin sarki. ita ce kaɗai za ka samu kwanciyar hankali ba a wannan duniyar ba duniyar munafukai duniyar da aka kyale musulunci ya zama shine abin rida kowa shi yake kai wa farmaki Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawaka Allah inda yan ta'adda suke da masu goyon bayan su Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin Amerika sai mana maganin Isra'ila ya Allah duk wanda yake nufan musulmin Najeriya da musulmin duniya da sharri Allah ka mai da sharri zuwa kansa ya Allah duk wanda ya kulla a kashe bayan Allah ba ji ba ji ba su gani ba ya Allah ka sabbaba mushi ba dalilin mutuwa ta kowane hanya ya Allah duk shugaban da yake kishin mu Allah ka bashi kariya duk shugaban da zai kishin mu wanda zai bude space din mu a kashe mu ya Allah ka kashe shi kafin ka kashe mu ya Allah ka dauki ransa kafin ka dauki ran mu ya Allah duk mai kulla kulleleniya da matsiya musulunci na waje da na ciki Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah ka kare musulunci da musulmi Allah ka kare kasuwannin mu da gidajen mu ka kyale gonakin mu ka kare dukkan wani abu da ya shafe mu Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka taimaka mana ba dan halayen mu ba Allah ka jikan mu ba dan ayyukan mu ba Allah ka kawo mana dauki ba dan abin da muka aikata ba ya Allah dan kai ne rahama ne mai jin kai يا ذا الجلال والإكرام يا من هو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله